Yakubu Sura biyar To, ina masu arziki, ku yi ta kuka da kururuwa saboda baƙin ciki iri-iri da za su aukar muku, arzikinku mushe ne, tufafinku kuma duk cin asu ne, zinariyarku da azurfarku sun ɓaci ƙwarai, ɓacin nan nasu kuwa zai zama shaida a kanku, ya ci naman jikinku kamar wuta. kun dai jibge dukiya a zamanin ƙarshen nan, ga shi kuwa zaluncin da kuka yi na hakkin masu girbi a gonakinku yana ta ƙara, kukan masu girbin kuwa ya kai ga kunnen Ubangijin runduna, kun yi zaman duniya da annashuwa da almubazzaranci. Ashe, kiwata kanku kuka yi saboda ranar yanka, kun hukunta mai adalci kun kuma kashe shi, bai kuwa yi muku tsayayya ba. domin haka sai ku yi haƙuri uwana har ya zuwa ranar komowar Ubangiji, gashi manomi yana sa rai ga samun amfanin gona mai albarka, yana kuwa haƙuri da samunsa har a yi ruwan shuka da na kaka, kuma sai ku yi haƙuri, ku tsaye da zukatanku domin ranar komowar Ubangiji ta yi kusa. uwa, kada ku yi wa juna guna guni don kada a hukunta ku. ga mai shari'a a bakin ƙofa, a kan misalin shan wuya da haƙuri kuma ‘yan uwa, ku dubi annabawa ma da suka yi magana da sunan Ubangiji, ga shi mukan yaba wa waɗanda suka jure, kun ji irin jimirin da Ayuba ya yi, kun kuma ga irin ƙarshen da Ubangiji ya yi masa, yadda Ubangiji yake mai yawan tausayi mai jin ƙai kuma, amma fiye da komai ‘yan uwana. kada ku rantse sam ko da sama ko da ƙasa ko da kowace irin rantsuwa ma sai dai in kun ce i ya tsaya a kan i ɗin kawai in ko kun ce a'a ya tsaya a kan a'a ɗin kawai don kada a hakunta ku in ku yana shan wuya to sai ya yi addu'a in kuma ku yana murna to sai ya yi waƙar yabon Allah in ku yana rashin lafiya to sai ya kira dattawan ikkilisiya su yi masa addu'a suna shafa masa mai da sunan Ubangiji. Addu'ar ban gaskiya kuwa za ta warkar da marar lafiya, Ubangiji kuma zai tashe shi, in ma ya yi zunubi za a gafarta masa, saboda haka sai ku rika bayyana wa juna laifofinku, kuna yi wa juna addu'a don a warkar da ku addu'ar mai adalci tana da ƙarfin aiki ƙwarai da gaske. Iliya ɗan Adam ne kamar mu, amma da ya nace da addu'a kada a yi ruwa, sai da aka shekara uku da wata shida ba a yi ruwa a ƙasar ba. Da ya sake yin addu'a kuwa, sai sama ta sako ruwa, ƙasa kuma ta ba da amfaninta. Ya ku uwana, in waninku ya bauɗe wa gaskiya, wani kuma ya komo da shi, to, ya dai tabbata kowa ya komo da mai zunubi a hanya daga bauɗewarsa, ya kubutar da ran mai zunubin nan kenan daga mutuwa, ya kuma rufe ɗumbin zunubansa.